يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمه نتفسير القرآن من جرمى أولنا وتا من البركة وتا رمضان لما اكتب لما انتشار الحديث السلفية ومسجد السلفية unguwar jugwal garin biyu jihar borno a yau kusan muna yinin juma'a mun sati cikin a rana ita yau muka fara azumi ma'ana mun sati ɗaya saura sati uku ya rage a ramadan wanda ya rage mana mu yi ƙoƙari mu more ta in allah ya ba mu daman rai da lafiya takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da ina jin yau na boko ɗaya ko biyu ɗaya ga watar bakwai watar mai ko mayu miladiya shekara dubu biyu da ashirin muna nan a aya ta sha biyu wanda Allah madawacin sarki ta huwa lazi yurikumul barka jiya mun dan fassara shi mun yi tarjama yau za mu yi tafsirin sai da kafin akwai wanda ya turo tambaya yake cewa shi shine yake kan cin abincin sahur sai aka yi kiran sallah na biyu sai ya ci gaba da cin abincin ya karasa tambaya ne guda biyu ɗayan kuma yana kan cin abincin sahur ɗin har ya ji ana ta da ikamar sallar asuba shin su bin nan suka ba da tambaya yayi matsayin azumin su shaykhul mufassirin al-imam ibnu jarir al-qabri rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa jami'ul bayan fi ta'awil al-qur'an ya tattauna wannan mas'alar a mujalladi na biyu a inda da ya zo yana bayanin fadin Allah maɗaukacin sarki hatta ya ta bayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil min al fajr sai mala ya fara ƙoƙarin bayani kar wani ya ɗauka ana barin sahur da zaran alfijir ya fara ketowa a'a ana barin sahur ne sai alfijir ya kammala cetowa gaba daya don yadda hatta ya ta bayyana har ya gama bayyana an gane ko ai yanzu rana yakan fara faduwa tun bayan la'asar gari yanzu ya fara duhu duhu sai da ce da yanzu ake magariba ai sai kwallon rana ya gama faduwa saboda haka don daga alfijir ya keto a kan kira sallah baya nuna kuma daga alfijir ya fara ketowa kan kira sallah wannan baya nuna lalle lalle sai an bar sahur a wannan lokacin sai alfijirin ya ne ya kammala bayyana ibnu jarir tsabri karkashin wannan matsalar da suke shi tafsirinsa yana kokarin kawo hadisai ne da asarai sai fara irga dalilai akan haka ya fara irgo su tun daga lambar hadisi ko azari na dubu biyu da ɗari takwas da arba'in da bakwai bai daddara ba yana kawo su har ya kai ga ina jin sai da ya jero a tsarai kusan arba'in zuwa hamsin wajen karfafa wannan maganar amma bari mu ɗauki ɗaiɗaikun dalilai a ciki bari buɗe don cikin ainihin ko buɗe bari mu ɗauko da eh, eh, ɗaiɗaikun dalilai a ciki a malam yake cewa haddasa ne salmu ibn junada as-sawa'i eh, zotana as-sawa'i yake cewa قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال lam yakunu ya al-fajra fajrakum hadha sahabbai da salafus salih ba sa daukan alfijiri ne alfijirin da ku yau kuke daukawa kanu ya al-fajra alladhi yamla'u al wa qur suna irga alfijir da ake kira alfijir shine wanda haskensa ya cika gidaje da layi layi wanda sauka da kowa wannan alfijir su su ya ɗaukarsa a kan haka a sannan kuma da ya ci gaba da kawowa ibn jarir qabri ya kawo asari mai lamba 2856 ibrahimu taimi ya samo daga babansa babansa ya ce kunna ma a huzaifa nasiru lailan muna tare da huzaifa ɗan yaman muna tafiya da daddare faƙala sai huzaifa ya ce da mu hal minkum mutasahhirun as-sa'a shin akwai wanda zai sahur yanzu qala ya thumma sara sanan sai ya tafiya thumma qala huzaifa huzaifa ya sake cewa hal minkum mutasahhirun sa'a thumma sara hatta istabda'na salah har sai da muka jinkirta sallah dab lokacin da za ta da ikamar asuba qala sai ta fa nazala lokacin da ya sauka shi huzaifa fatasahara sai ya ci abincin sahur sannan kuma ga asari na abdullahi dan mas'ud asari na abdullahi dan mas'ud eh, barra ibn azib yace tasahartu fi shahr ramadan barra ibn azib sahabi ne yace nayi sahur a watan ramadan na kammala na ji an kira sallah yace sun makaraju sai na fita zan tafi masallaci sai ta fa'ataitu ibn mas'ud sai na biyo ta gidan abdullahi dan mas'ud mu wuce masallacin tare fa sai abdullahi dan mas'ud yace ishrab ga kunu ga ruwa ka sha ga kunu fa qultu sai in inni qad sahartu ai nayi sahur fa qala yace ka sake sha wanda duka bayan irin sallah sai ta fasharib na sai muka sha sun makarajina sannan muna fitowa kofa wannan su fi sala mutane sun fara sallah har ma an fara sallar asuba kenan an gane ko wannan shine asali na takwas. da hamsin da takwas cikin tafsir na al'imam ibn jarir a tsabri rahimahullah ta'ala ibn jarir ya ci gaba da kawo asari asarin amir ibn matsar amir ya ce a kaitu abdullahi bin mas'ud na zo da abdullahi bin mas'ud fi dari a gidansa fa akhraja qablan min sahuri sai fitar da ragowar abincin sahur ɗinsa fa akalna ma'a muka ci kuma mata sala muna cikin ci muka ji an tada ikamar sallah muka kammala ba fa na muka fi fita na muka shiga cikin masu sallah muka yi sallah ibn jarir sabri ya kawo kuma har yanzu asali na dubu biyu da da takwas sittin ibn jarir sabri imamul mufassirina ya kawo asali na salim maula abi huzaifa salim maula abi huzaifa ta kuntu ana wa abubakar na siddiq fawqa sadiqin wahidin fi ramadan ni da abokan da siddiq muna kan bene ko matakin ɗaki guda a watan ramadan fataitu za ta lailatin sai na zo wajen sai na abubakar khalifar annabi na farko a wata dare qultu sai na ala ta akulu ya khalifa da rasulullah ya khalifa manzo Allah ba za ka ci abinci ba ne na sahur fa au ma biye jiki sai sana bakar ya ishara da hannunsa an cewa kun fa tsaya tukuna lokacin kowa yana cin abincin sahur ya ce san sai na sake dawa na ga bai fara ci ba na ce ba za ka ci ba ne sai ishara tukuna don suna son ladan jinkirta sahur na zo karo na uku na ce ba za ka ci ba ne sai da ya kalla sai ya ga ya kalli inda alfin da yake ketowa sai ta tsaya tukuna sai na zo karo na hudu sai na ce ba za ka ci ba sai ta hati gida aka zo da abincin fatai sai na zo masa fa akala sai ya ce sun masalla raka sai da ya yi raka ta alfajir sun ila salata ne ya tafi zuwa sallah ali ibn abi talib sahabin annabi na hudu khalifa na hudu kai asali na ibn jarir na uku, hibban ya ce ta nama a ali mun yi sahur tare da sai na ali sun makarajina muka fito masallacin kofar gidansa wa kan uke mata sala mun tara an gama tare kama shi ake jira yana shiga fa na sai muka yi sallah sannan ku ya kawo asari kuma shi kuma asarin kuma na annabin da kansa huzaifa dan ta yace tasahartu ma annabi na yi sahur tare da annabi eh, law a la qulu huwa nahar da na so san ce muku ma kawai gari ya riga ya waye ana cikin hasken yini illa anna shamsa lam sai dai rana ne kaɗai. bata kulla ba amma lokacin kawai za ka ce gari ya riga ya waye wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da kansa wannan asari da wannan hadisi da ya ka ibnu majah ka a sunan hadisi na 1695 a cikin kitabu siyam kuma wannan hadisin abu abdurrahman nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin imamu nasa ya ka a cikin sunan dinsa annabi ya idar da sahur gari ya yi haske kowa na ganin kowa sai dai kawai rana ne ke wanda kenan sannan kuma ya tabbata huzaifa yace kana nabi tasaharu wa ana ara mawaqi annabli qala ƙultu a ba'da subhi qala huwa subhi illa annahu lam tadlu shams yace idan annabi yayi sahur bayan ya kammala sahur muna iya harba kibiya mu ga inda kibiyar ta dira ba hasken lantarki ba ba komai ba ta ce ah to bayan asubahi ne ya kammala sahur ya ce ta na asubahi ne amma gari ya yi haske rana ne kawai bai fita ba wannan kenan imamu amur ya ga cikin musnad sannan kuma a shi hamza a da ya inganta wani hadisi a talibin ne akan al-musnad wannan muna bayani ne zuzutawa da wasu ke yi ta ce wani an kira a sallah kira na biyu ya kurbi kuru ba shi da azumi wadannan zai tsanantawa ne azumin sa nan Allah bai tsananta masa wannan ba annabi bai tsananta masa ba sannan kuma ya tabbata har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo a hadisi bilal ce a taitu nabiya na zo dan annabi azinu hu fi ina sanar da shi na kira sallah har na ta da ikama ya fito ayi sallah ko ya da su annabi na sai azumi bilal yace sai da na ga annabi na kira sallah ya rasulullah na ta da ikama ka fito fa da abi ina isalibi ta ka aku shi na ruwa fa shariba ya sha bilal ya ce sun mana waladi ya miƙa mai ta kai ma bilal sha fasharibtu na sha sun makara da ila sala tafi annabi fito zuwa tsallar bayi wannan asali shine na 2800 hadisi na 2873 a tafsirin ibn jarir at-tabari rahimahullah ta'ala imam ahmad ya ka cikin musnad a hadisin bilal hadisin shaykh hamza az-zain ya inganta wannan hadisi a ta'alikin da yi wa musnad imam ahmad na karshe da zamu kawo ba wai sunan iyakacin su ba um, guda biyu da zamu rufe na karshe akwai hadisin abu hurairah annabi yace za a sami a dukkan nida idan yan bai ji kiran sallah wal ina ala yadi akushi yana hannunsa yana kan shan kunu ko shan ruwa ko cin abinci fala ya za'a kada ya aje kada ya fasa hatta yadda ya hajjata hulun ya gama bukatar na ƙarshe da za mu tsaya a kai a hadisin abi umama yadda uƙimatu sala an tada ikamar asubahi wal ina fi yadi umar akushi yana hannun umar qala sai ce abin da suna umar ya ce lokacin akushi yana hannu na an kira a bayi an tada ikama sai na ce ya manzo Allah in sha ne sai annabi bai ce kwarai kuwa sai na umar ya ce sai na sha akwai wayannan bayanan da yawa a tafsir ibn jarir sabri ɗaya daga ciki ma sai na umar ya yi sahur ya zo masallaci ya tara ana sallah na asuba an yi raka ɗaya ana raka ta biyu a rijiyar masallacin ya ja ruwa guga a guga ya sha kafin ya shiga masallaci ya kabbara ya samu raka'atin ina fata an gane saboda haka don an kira sallah kira na biyu ai qur'ani ya nuna hatta ya bayyana ana ci gaba da ci ne har sai ya kammala bayyana wannan baya hana karban azumi musamman a yanayin nan da ake ciki na zafi mutum ya tashi ya ga an kira sallah biyar saura minti goma karfe biyar yana iya cin abincin sa kasa kar ya zo ya wuni da azumi ya galabaita ya galabaitar da al'umma kawai ya ci abincin sa sai dai kawai kada ya ci yana ma dai ya ci gaba da ci ya gama biyar da goma biyar da kwata biyar da ashirin da babu laifi ina fata an gane Allah samu dace aran ma me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو جليل المحال ubangiji ta'ala yake cewa huwa allazi yurikumul barka. shi Allah shi yake nuna muku walqiya khawfan don tsoratarwa wa tama'an da don kwadaitarwa wa yunshi'u kuma yana kirkiro as-sahaba thiqal hadari mai nauyi wa yusabbihu ar-ra'du aradu na tasbihi bihamdihi da godiya ga Allah wal mala'ikatu haka mala'iku min khifatihi daga tsoronsa wa yursilu sawa'ika kuma yana turo tsawa fa yusibu biha sai ya samu da ita man uwan da ya so wa hum yujadiluna suna jayayya fillahi akan lamarin Allah wa huwa shi Allah shadidul mihal mai tsananin hila ne afwan nashi afa je mun samu ziyarar ɗaya daga cikin limamin masallacin juma'a na barikin soja biyu to yau kuma muna tare da imam saifu daula ɗaya ne daga cikin limaman masallaci na ahli sunna masjid abi huraira masjid kitabu sunna ala manhaji salafiyya ya kawo mana ziyara a wannan majalisi mai albarka insha Allah in mu zo ƙarshe zai faɗi kalma ɗaya biyu insha Allah ta'ala ubangiji ta'ala yake cewa huwa allazi yurikum al shi Allah yake nuna muku walqiya albarka a nan ya zo a matsayin maƙolun bihi sannan kuma albarka ya zo a matsayin eh, fa'il a cikin suratul baqara ya kadul barku ya tsafu amsarahum kullama adaa lahum mashawfi ya ce albark shine walƙiya in yi hadari wani abin da ga zai walga ɗin nan yayi haske in dare ne ma in yi wata za zaga har cikin idon ka kana gani shi ake kira da albarku walkiya ah, shi ne huwa lazi yurikum Barka shi Allah shi yake nuna muku walkiya an gane ku khawfan wa don tsoratarwa da don kwadaitarwa wa yunshi'u sahaba thiqal kuma yana kirkiro gajimare masu nauyi sai ta wai sabbihur ra'd aradu yana tasbih ar-ra'd shi ko shine aradu wani tsawa da ake buga wanda ya zo a cikin bakara shi ma ya kadul barko ya ga wani aradu sannan kuma eh, auka saibin min as-sama'i fihi zulumatun wa ra'dun ra'dun ne aradu barko ne walqiya kaga a bakara ya kawo da aradu da walqiyar a aya daya anan kuma aradun a aya daban walqiyar a aya daban aradu da walƙiya wasu abubuwa ne waɗanda ba a jin su sai a damuna. an gane ko ba a jin su sai a damina abinda me hikimar walƙiya da aradu shi aradu ringin ne. shi walƙiya kuma flashin ne Allah yana so in an yi hadari a san an yi hadari an gane ko Allah yana so in an yi hadari a san ne an yi hadari to akwai wanda shi makaho ne in an yi hadarin ba zai san akwai hadari ba sai a yi mai tsawon sai zanto rigid ya san ga abin da yake faruwa an gane ko in kuma shi kurma ne don a yi wannan tsawa na aradun ba zai gani ba ko mai yiwa hadarin da na dare ne duhun sama ba zai gane an yi hadari ba sai a yi ne walƙiya kaga walƙiyar ga kurma sai ya gani tsawar ga makaho sai ya ji to a wannan kenan hikima ta farko don a yi alaƙa da mutum hikima ta biyu tsawa da alhadun nan da muke je a sama jama'a akwai hikima hikimar shine ka san akwai gwamnati a sama me yake za a san akwai gwamnati a ƙasa mai zai sa yanzu ka gane shugaban ƙasa ya shigo garin me za a yi ka gane gwamna ko dibiti gwamna ya shigo shine sai ka ji jiniya ka ji jini kamar kukan tsoro Wuyi wuyi ga shi nan dai yana ba da kai to me zai nuna maka akwai gwamnati a sama shine karan arabin shine jimiyar sama ka riga jin cewa ba saman nan akwai abu a ciki ka ji jin saman nan gwamnati ne a can fade ka riga jin fa saman nan ba akwai mai ita shine kenan Allah yake wannan tsawa na arabi abinda ake nuna ka zo gida ka yi sallama ka yi <laughs> gyaran murya ko to ka san akwai gyaran murya a sama yadda idan ka yi tsawa a gidanka yaro yana rasa ina zai sa kan shi to sai ka ga an yi tsawa a sama wannan ba fa ba tsawon mai saman bane wannan ma fa ba tsawon mai saman ba ne ba tsawon tsoga fasa-fasa Allah din ba ne wannan ma fa mala'ika ba tsawa ya yi ba tasbihi ya yi subhanallah ya yi subhanallahi wa bihamdihi ba tsawaye ba amma sai daga wasu hada wasu bena ya sun rubuta don ya nuna masu karfi na ikon Allah karfi na mulkin Allah da ake cewa inna Allah huwa zul dhul quwwati matin da ake cewa masa Allah mafi karfi ne mai tsanani karfin Allah ya fi karfin duk wani gwamnati a duniya karfin Allah ya fi karfin kowace nukiliya duk karar da nukiliya za ta baka da za a harbo nukiliya daidai na wata da za ta ba da karar a rajuta ta yi wata ƙara ba za ka ba ji wani ba da daidai lokacin wani zai fasa bom ya dace da za a yi tsawon a rajuta ba za ka ma san an fasa bom ɗin ba don a nuna maka akwai gwamnati yadda kake tsawa sai mai tsawa a kanka to shine hikimar wannan a rajuta walƙiya ɗin kuma sai a nuna maka duk hasken da akwai hasken da ya fi naka don in ayi hasken walƙiyar ba wanda da duk hasken rana sai ka san ayi hasken walƙiyar har idon ka galibi in ayi walƙiyar ma tsawa ne zai biyo baya don ya gwada maka Allahu nuru samawati wal shi ne da gaske Allah shine hasken sama da ƙasa Allah shine mai haskaka sama da ƙasa in kana ganin ga wani hasken lantarki yana kufa mai iya fasa mutum to ga walƙiyar da Allah yana iya buge wani ya kashe shi da wannan walƙiyar to shi ne hikimar shi ya sa a cikin suratul baqara yace karfin walƙiyar kamar ya makantar da ido ya kadul barku ya tsafu absara shi ya sa Allah madaukakin sarki a bakara ya buga misalin ayoyin alkur'ani da tsawa da walƙiya ina da kuma ruwan sama ya kwatanta ƙur'ani da kasayyibin minas sama hadari da ruwa daga sama don in ayi ruwan sama yana tsirar da yabanya karatun ƙur'ani da fassara ta da jin ma'anoninta yana tsirarwa zuciyoyi imani sanin na biyu a cikin hadari akwai zulumatun duhu ta qur'ani alif lamim ta san fassararsa ya sun ka san fuskararsa ai duk Allah ba alam bai muradi hamim an sin ka ka faya an yin sad sanin ko a cikin tsawa a cikin hadari akwai barkun walqiya to cikin qur'ani in ka shiga cikin wannan dimuwa in an jawo wata aya aka fassara maka sai ka haska maka ta warware maka wannan matsala sannan kuma a cikin hadari akwai tsawa to a cikin alqur'ani ba shi ma akwai tsawa fa wai lalle musalli ba tsawa ba wai lalle kulli affakin asim wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan wala tanharuhuma kada kai wa iyayenka tsawa kaga qur'ani shi ma akwai tsawa an gane ko to shi yasa anan Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi yurikum al farqa shi Allah shi yake nuna muku wasiya duk da wasu malamai suka ce a da zamumunan da aka yi a baya wasu ce asalin walƙiya da wayannan abubuwan ba su da shi ko da dawa da waye da aka ji an halakar da su da tsawa ba a saba yi ba wasu na ganin walƙiya tsawa da akwai shi na hadari amma walƙiya sai da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin aka fara walƙiya ina fata gane damunoni da aka yi tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salam har zuwa zamanin annabi isa alaihi salam duk ba a walƙiyar nan sai bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama ake walƙiya wasu kuma suka ce eh akwai amma walƙiya na tauraron shine babu don aljanu suka ce wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami al-ana yajid lahu shihaba rasama da muna zama a sama don mu saci maganganu mu kai wa bokaye amma daga yanzu duk wanda ya je saurara ya ji lahu shahaba zai ga wata yula wata walƙiya rasa da tana jira to da babu wannan sai aljanu suka ga in sun je jin magana sama sai su ga an harbo su da wannan sai suka zo suke gaya baban su iblis sai iblis ya ce duk yadda aka yafa abin da ya faru a doron ƙasa annabin ƙarshen zamanin nan ya zo shi yasa aka inganta security na sama sai suka buga masharik al'arda wa magharibi ha ne har waina suka zo yankin tihama suka samu annabi eh, suka samu annabi sun tawaga amidina ila suki ukazin suna tafiya kasuwar ukaz suka ji annabi yana sallar asuba yana karanta qur'ani a bayyane sai suka ce to ga abun ban mamaki shine ya kawo wannan security na sama aka inganta shine Allah ya ce قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا زوا كرشي ده آية يتي ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين نتكين سورة الأحكام فأبن أكي نفي هو الذي يريكم البركة شيء الله شيء نونا مكوالبيا ده الله يزو سيعي والإير باب والإذن da Allah in ya so sai a yi tsawar babu wanda zai yi amma don tausaya mana da yake yi yana nuna mana walƙiyar haufan don tsoratarwa wa tsama'an da me kwaɗaitarwa yanzu wannan ayar ya nuna walƙiya yana tsoratarwa yana kwaɗaitarwa a cikin suratun rom ubangiji ta'ala ya ce wa min ayati yana da cikin ayoyin Allah yurikumul barka خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون wannan ayar yace yana daga cikin ayoyin Allah yana nuna muku walƙiya don ya nuna muku hadari in yayi walƙiyar khaufan yana tsoratar da wasu wa tsama'an yana kwaɗaitar da wasu yanzu wanda ya nuna mana walƙiya ba tsoratarwa ne kaɗai ba ba kwaɗaitarwa ne kaɗai ba yana raba mutanen duniya biyu ya tsoratar da wasu ya kwaɗaitar da wasu to shi yasa suwa zai tsoratar suwa zai kwaɗaitar eh, eh, ibn al-jawzi cikin zaji nasir ya kama maganganu malamai hudu magana na farko khawfan lil musafiri wa tama'an lil muqim in ayyo wal qiya mutai ga ayi walƙiya yana ɗaga ido ya ga hadari khawfan lil musafiri yana tsoratar da matafi wanda ba a mota yake tafiya irin tafiyar da a kan akan a kan jarki kan alfadari ko mai tafiya da kafa sai ya ga hadari hadari yana tsoratar da shi an gada ko tsoratar da shi da yake yi yana tafiya ne a daji babu rufa babu wani gida da zai fake na ruwa ko mai yiwa tafiyar da yake kafin ya je garin sai ya ketara wani kogi kada kogin ya kawo ruwa kamar mutum waɗanda suke kore wani jeji can bayan wanda ne can an gane ko kaga in za ka ji akwai abin da ruwa kuma ruwan da aka yana cin mutane to kaga yana tsoratar da matafi kada ruwan ya jiga shi wa tsoma an lil muqim yana kyauta yana kwadaitar da mazaunin gida don wani ana hadarin ya fi jin daɗin barci sai shiga cikin barko wani ma dama yana cikin rashin ruwa shi ke zai ci a jawo durom a sa gargashin jaroro inda ake tare ruwa wani ma sai ce alhamdulillah dama na yi shuka da an gane ko shine khawfan wa tsama khawfan lil musafir wa tsama an lil muqimi eh ga matafi da mazaunin gida wanda karkashi wanda kana iya kiyasi wanda yake tafiya akan kwale-kwale akan ruwa shi ma ya gadar yana tsoratar da shi don idan ruwa ya tsuru a cikin kwale-kwale kwale-kwale na iya nutsewa a rasa rai wannan cewa khawfan lil eh, musafiri wa tsama'an lil muqim wannan fasara abu salih daga ibn abbas sai kuma magana na biyu khawfan min as-sawa'id wa tsama'an lil ghayb in ayi hadari to duk lokacin da aka yi walƙiya to walƙiyar yana tsoratar da mutane don yawanci in kaga an yi walƙiya mai ƙarfi mai zai biyo baya ƙwarar to walƙiyar yana tsoratar da mutane wa an amma duk da mutane suna tsoron walƙiyar suna kwaɗayin ruwan wa an lilmatsa wa an lilmari khauban lilbarki khauban lilsa'ika wa an lilma suna tsoron walƙiyar suna tsoron tsawar amma suna kwaɗayin mai ruwa wani a ya samu daga ibn abbas kuma shine magana al-hassan al-basri na uku khawfan wa tsama'a khawfan lil baladi alladhi yakhafu darar al maqar wa tsama'an intifadi duk garin da suke da yawan ambaliya yanzu kamar cikin garin Gombe daga kware da yawanci ya ayi ruwa mai karfi yana ka matsala to mana duk garukan da ruwa yana musu barazana masu kududu wayanda suke cikin kwari wayanda suke kaza to ya hadari yana tsoratar da su haka nan da ga wata ta shanya abu a rana wanda ba a son ruwa ya taba shi ma ya hadari ne haufan ga wani ya yi sabon bulo ko minti goma ba shi ba an ɗauro hadari shi ma yana tsoron bulo ɗinsa mana duk wanda yake da wani abin da ruwan na iya ɓatawa to ya an ɗauro hadari yana tsoratarwa ma'an kuma yana kwaɗaitar da wanda yake da muradin wannan ruwa shi yasa za ga wata tana unguwa sai ta ji ai ya ai a arabi sai ga ta fara tare ka kai barin wuce gida sai ka ji wata tana ta to kawaya za ki ke tafiya da wuce na yi shanya na yi shanya bai ga hadarin ba Allah ya tsoratar da ita cewa marmaza ki zo ki ɗebi shanyin akan da kawai Allah ya ruwan salim alim shiru a a sai ala in kai ma ka shanya kayanka kin shanya kubewa kin shanya kaza a tattaro khaufan kai ma kana tafiya kai matafiya ka eh, aka ɗauro aka yi tsawa aka yi walƙiya don ka ƙara sauri ko ko ka fara neman ina ne za ka rafe sai hikimomi ne na Allah maɗaukacin wa zama an ko sarwa ne ga wanda yake da muradi ga ruwa ɗin imamu su jaje kawo fassara ta hudu haufa al iqabi wa zama min al sawadi duk lokacin da aka ɗauro hadari to mumini abu biyu yake faruwa khawfan lil iqab yana tsoron azabar Allah wa tama'an lil thawabi yana fadin samun ladan Allah domin duk lokacin da kaga an dauro hadari yana dauke da abu yana dauke da bala'i yana dauke da rahama ummu na Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauro hadari da daddare ko da rana ko da barce yake zai kada barcin sa yayin tsawa ya shiga ya duba daren ya fito ya shiga ya duba ya fito in ka ga annabi ya zauna ya ga ruwan ya fara saukowa kuma in ya fita ya shigo din yana ta cewa Allahumma ja'alhu rahma wala taj'alhu azaba ya Allah ka sanya wannan hadarin ya zama rahama kada ka sanya shi ya zama azaba ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai hadarin ya fara ruwa kuma na aisha ta ce ya rasu me yasa kai ne daga ka. ai mu wani wajen mun ga hadari mun fi jin daɗin barci ba sai annabi ya ce ta ai ba ko da yaushe ake hadari ya zama ruwa ba akwai ran da ya hadari wuta ne zai sauko a sama akwai ran da ya hada hadari bala'i ne zai sauko a sama yake ce mata ba ki ga adawa ba da suka ga hadari dubi suratul ahqaf dan uwa falamma ra'awhu aridan lokacin da suka ga hadarin ya bijiro mustaqbila awdiyatihim ya fuskanto rafinsu suna da rafi mu galibi ayi anan yaya hadari gabas maso kudu kudu haka muna cewa ruwan mu ne ko to su tarafin su yayi hadari tarafin to ruwan su suna ganin hadari ya tunkar rafin su ce hadha arizun mumtiruna hadarin nan ya bidiro zai mana ruwa Allah ya tafi halin su bal huwa mastajaltu abinda suke gaggawa zuwa sare ne rihun wani irin iska ne fiha azabun alim a cikin iskar akwai azaba mai radadi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbih tadirkaki komai da umarnin ubangijinsa fa asbahu suka waye gari la yura illa masakin ba abinda ake gani gidajensu kuma haka Allah yake kamar haka muke sakan yawa dukkanin azzalimi kasashe nawa suka ga wannan hadari sai mahaukacin iska ya barke yake rusa gine-gine to shi yasa haufan ana tsoron kada hadarin nan ya zanto azaba kar hadarin nan ya zanto azaba ai mutane annabi wasu ma da hadarin aka fara aka halaka da su fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir ga wani abu ma don jahilci galibi an dauro hadari in mun ga bakar gizo rembo rainbow eh, bakar gizo wannan da zaga bulu-bulu girin-girin ya yi afiya a sama za mu galibi mun gane ai sai ga muna zagin abu ya zo ya shanye ruwa to malamai suka ce duk ran da ka ga bakar gizon nan yadda akwai ruwaya ya kai duk ran da ka ga bakar gizon nan to hadari na ba na lafiya ba a cikin hadarin akwai azaba ƙofar da hadarin azaba take zuwa daban hadarin ruwa kuma daban to ita wannan bakar gizo halitta ce ba ɗaya da cikin bayan Allah Ko da zaran kullum tana nan don bikin kofar da hadari na azaba ke fita duk ran da ta ga Allah ya bude wannan kofar ta san me hadarin azaba ne kawai sai ta fito ta fada cikin hadarin sai ta fara ayyuka guda biyu aiki na farko tana tsotse azabar kuma tana roƙon Allah Allah ka tausaya bayan ga kada ka halaka da su yasa yazo a ruwaya amanu li ahli al-ardh algar shi wannan rambo aminci ne ga wanda suke cikin ƙasa shi sa ya gaji godiya ake mishi in ka ga ranar ya bayyana kuma an yi ruwa to ya tsotse azabar sai aka yi ruwa in ka ga ko kwata-kwata ba a yi ruwa ba to dama azaba ce zalla sai tsotse ta sai eh, ya roƙi Allah Allah ya haƙuri ta shi na haufan ɗin ke huwa lazi yuri kuma albarka haufan yana nuna muku walƙiya yana nuna muku hadari don tsoro kada ya zama azaba Allah ya sauka sau nawa hadarin ana kan ruwa a cikin ruwa a yi tsawon da wani zai mutu haufan sai ko na ji wa an hadari kuma in yi akwai abun kwaɗayi a ciki abun kwaɗayi a ciki abun tsoron shi ne azabar Allah abun kwaɗayi ɗin kuma na ɗaya akwai ruwa ɗin muna kwaɗayin ruwan ciki sai na biyu muna kwaɗayin lada don annabi ce in ana kan ruwa za ka ce allahumma sayyiban nafi'an akwai ladan faɗin haka allahumma sayyiban nafi'an ya allah ka zubo mai amfani in an idar da hadarin ruwan saman sai ka ce na bi fadlillahi wa rahmati ayi mana ruwa da falala allah da rahmarsa kaga wannan ba alheri ba mun samu ruwa mun samu addu'a na yayin saukar na uku mun samu addu'a bayan saukar sai na hudu ga riba kuma ya tabbata riba din ne ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da ake ruwan sama kana addu'a ta ci Allah yake karba kana addu'a ta ci Allah yake karba damuna ba karamin lokaci ba ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ake yi ko ruwan sama shif shif shif yayyafi ake yi ka ɗaga hannu da kowane yare kawai ka ce Allah ka ɗauke mana corona Allah ka ba mu alheri kaza ya Allah ka buɗa mana kaza ta ce Allah ya kai ka don duk lokacin da ake hadari Allah yana buɗe ƙofofin sama fa fatahna abwaabas sama da zarar ƙofar sama ta buɗe kuma addu'a ta fi saurin karɓa saboda haka dare ne rana ne a tsaye kake a zaune kake a kwance kake a mayafi kake ba sai ka fita a cikin mayafin ba ana tarwa sai ka roƙi Allah da amuwar shi ne yuri kuma barka khawfan din kenan wa a din kenan wannan fassara ta hudu ta khawfan wa a tsoro tsoratarwa daga ukuba kwadaitarwa daga lada imamul mawardi ya kawo haka ibn zubair idan ya ji ƙara na tsawa da aradu abdullahi ibn zubair sai ce inna hadha wa'idun shadidun li ahli al-ard lalle wannan tsawon narkon azaba ne mai tsanani ga wanda suke cikin ƙasa a duk lokacin da aka yi tsawa aka yi aradu to kai soja mara igiya wannan tsawon yana nuna maka akwai wanda ya ka kada lura ta ɗauke ka ka wuce gona da ni idan a sojan kai wani ofisa ne ka tausaya wa sojojin da suke kasa da kai akwai wanda yake sama da kai an gane ko kai eh, lieutenant ne tauta sakan lieutenant major ne tausayawa lieutenant sannan kuma eh, lieutenant kanan ne tausayawa mejo haka eh, ka tafi kanan birgediya da sauransu kai ne ƙololuwa a sojojin ƙasa ko sojojin ruwa ko sojojin sama to ga wata tsawar da ya fi naka ka sani kai din bawa ne akwai wanda yi ka akwai wanda ya fi karfinka akwai wanda zai iya murkushe ka a koda yaushe gwamna ne kai shugaban kasa ne kai duk matsayinka kai ne shugaban koriya wannan maraji din nan to kai ma ka jiga wata tsawa a sama akwai wata gwamnati a sama ta ka akwai mai iya rankwashinka a sama waye sai watsa maka ruwa ya kwana lafiya amma sai a yi ruwa ka fita waje maka tsinannen duka ba abin da za ka yi saboda haka wannan shine hikimomin da yake ciki daidai lokacin da kai wani babba kana ofishinka daidai lokacin da kai gwamna kana falon ka, daidai lokacin da kai kaza kana kaza ana ruwan na kawai ka riga kallon iko Allah ana tsawon nan ya zama maka wa'azi ana walƙiya wannan ya zama maka wa'azi shine hikimar Allah kuma albarqa khawfan wa tama'a Allah shi yake nuna muku walƙiya nuna wa yake in so sai ayi walƙiyar baka gani ba amma ya nuna maka Idan ka yi gani khawfan don tsoratarwa wa da kwadaitarwa wa yunshi'u kalmar yunshi'u yana kirkiro ko yana halitto as sikal, siqal gajimare a masu nauyi shi gajimaren leda ne aiki. ruwan yana ci a sahabar sikal gajimare masu ruwa masu nauyi a ciki wannan ya nuna mana babu wani hadari da ake yi daga ƙasa ya sama asalin hadari duk lokacin da an yi hadari yanzu Allah ya halitto shi yadda yanzu da yamma aka fito maka da kunun sharwa yanzu aka daba ba na shekaran jiya bane ba na ramadan da ya wuce bane ci da kasha ba na ramadan da ya wuce bane saboda haka duk lokacin da an ɗauro hadari sabo fil ne sabo fil ne Allah yi don Allah ce sai ya yi tsawar sai ya yi walƙiyar wa yin shi'u sahabar sikar ko da kana ganin wannan hayaki yana tafiya na gajimare babu ruwa ciki lokacin da Allah zai halitto ruwan ya rika ɗora su a ciki ya kirkiro sabon ruwa shi sa ya zo a hadisi sahihi duk lokacin da aka ɗauro hadari ruwan zai sauko farkon sauka ba wai sai na farkon damuna ba fa an ɗauro hadari a may ne a june ne a july ne a august ne an ɗauro hadari yanzu ruwan zai fara sauka ya halatta ka shiga cikin ruwan takan biyar goma minti ɗaya biyu na farko farko ya dake ka inda hali ka cire riga in ma a gidanka ka kwaɓe rigan ka zauna daga jerin wanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ɗauro hadari sai ya yi mayafin jikinsa ruwan yana taɓa sabon suka ce me ya sa haka ko nan kusa dobe umdatu da bulogun mara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce innahu hadithu ahadin bi rabbi in ruwa yana taɓa yanzu yanzu na farko farko yanzu yanzu yake barin hannun Allah to tun da yanzu yanzu yake barin hannun Allah ina son albarkar sai taɓa ba yana kore cuta yana kore damuwa don albarka ne daga hannun Allah rai ban ce ko ka zo karkashin langa-langa a langa ya riga ka tabawa ai eh, fito fili kawai dare daga hannun Allah sai jikinka ruwan sama Allah ya yabe shi ya kira ta ma an dahura wa an zalla min as ma an dahura ya kira ta ma an mubaraka sai sa akwai asari na ibnu umar in ba manta ba ibnu kasir ya kawo idan ciwo ya ki jin magani ana amfani da ruwan sama akwai asarin da aka kawo ah, duk da ba zan iya tuna ko shi ɗari bisa ɗari ba amma zai iya kawo in kusanto da shi wanda ibn kasir ka idan mutum ya yi ciwo ya ƙi jin magani ya roƙi matarsa ta yi masa sadakar wani abu a cikin sadakin da ya bata an gane ku idan ta yi masa sadaka sai ya sayi zuma da shi shi kenan sai ya samo ruwan sama sai karanta ayon ƙur'ani sai ya sha insha Allah zai warke suka ce abin sa aka ɗauko taimaka alheri don babu halal da Allah ya wanke a duniya kamar ka ba wa matarka sadaki a sadakin ta dan maka wani wa atun nisaa don ya ka karkashin wannan ayi ne na suratul nisa sadukati na nihla ku ba wa mata sadakin su kyauta fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsun in ta baka wani abu daga cikin sadakin an gane ku ta baka wani abu a cikin sadaki sadaki ka ɗauka ka bata sai ta ce ga dubu ɗaya a ciki ga ɗari biyar a ciki karka ce kai aurenka ya kai shekara talatin duk zai ko a yau ta ɗauki kuɗin yau inna mala malibin ne ya ce ta ce mai gida a sadaki na ga sadakar ka Allah ce in ta dan maka wani abu a cikin sadaki fa ku ci sa hani'an mari'a sadagan madagan duk abin da aka ce masa hane an mari'a a aljanna ma ba hane an kaɗai aka kawo ba kawo mari'an ba kulwar shirabu mai hane an amma na wanda ma har da mari'an don tsabagen albarkarta da halayen. to abu ko in ya zanto yana da albarka haka yana yin magani sai na biyu da aka ce ka sayi zuma da shi ai Allah madaukakin sarki ya yabi zuma cikin suratul nahl yace yakhruju min ha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas azuma akwai magani ga mutane sanahu aka ce ka karanta ka hada da ruwan sama wa anzalna minas samai ma'an dahura daya wa anzalna minas samai ma'an mubarakan kaga sun hadu uku ka karanta qur'ani ciki wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa aka ce ba hadin maganin da ya kai wannan a yi tsawa mai covid-19 a gani ba gwadawa ba a yi kawai ba gwaji ba a yi an gane ko saboda aka duk abin da yake da albarka yanzu don menene ka ji abu kaɗan magani sai a ce ka sha da nono maganin gargajiya galibi za ta ka sha da nono nono yana da albarka don Allah da kansa ya ce wa ina lakum fil an'ami da ibra da Allah ya tashi ma ya ban nono yake ya khurju min bai bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibin idan nono ya tashi fita sai ya shiga cikin kashin tumbi ya wuce sai ya shiga cikin jini ya wuce amma kuma warin kashin ba zai gurɓata shi ba launin jini ba zai gurɓata shi ba zai fito labanan khalisan sa'igan lisharibin sai fa ya zanto yana da albarka to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wayun shi ustahabat tikan Allah yana kago hadari masu nauyi gajimare masu nauyi an kai ta ruwan sama daren ne za ka tara ka aje durom ɗan a tsakiyar in dai ruwan sama ne na musamman na magani ba wa wanda ya bi in dororo ya shi a daren kawai ka tare shi ba kalamin albarka ne da shi ba huwa allazi yurikum albarqa khawfan wa tama'a wa yunshi'u as-sahaba Allah yana kirkiro yana halittar hadari masu nauyi sai Allah ta wai sabbihu ra'adu aradu yana tasbihi aradu shine aradu wannan tsawa da muke ji shi yasa wasu malamai suke saɓani da aradu da walqiyar wanne yake kisa wasu ce aradu ne yake kisa wasu ce walqiyar shi wuta ne yana iya zane mutum kamar bulala ya farfa shi Allah ta wai sabbihu ra'adu aradu na tasbihi bihamdihi da godiya gare shi yasa subhanallahi wa bi Hamdi? arra'adu aradu na taswihi da kansa dan me aka ce aradu na taswihi don a nuna maka me yafi kara a duniya aradu ko to shi ma yana taswihi ma'ana duk matsayinka duk karfinka duk jaruntarka ka hada da roƙon Allah ka hada da fadanci wajen Allah an gane ko duk arzikinka ka hada da roƙon Allah ya tsare ta duk ƙarfin mulkinka ka haɗa da roƙon Allah ya sa maka hannu ciki in ba ga rana ɗaya sai talaka su maka bore sannan kuma duk ƙarfin sojinka ka riga haɗawa da roƙon Allah Allah sa maka hannu ciki an gane ko shi ya sa eh, eh, aradun ma da kanta tana taswiri tana subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim wani yana nuna maka ƙarfin tasbihi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi sai sa wasu kace in an ji an yi tsawa to ana cewa subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdi farki ya tabbata ga Allah da aradu take tasbihi da gode mishi wannan yana nuna maka girman zikirin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim don subhanallahi kadai yana da daraja don darajar subhanallahi tasbihi Allah ya bude sura da fi'ilinsa mazi da fi'ilinsa mudari'i ده فعل انت امر ده مصدر انت فعل ماضي سبح لله ما في السماوات شيء والا تسبيح فعل مضارع يسبح لله ما في فعل امر سبح اسمع ربك الاعلى مصدر سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير sannan kuma godiya wa Allah alhamdulillah don girmansa Allah ya buɗe surori da yawa da shi fatiha alhamdulillah rabbil alamin suratu abuna kabi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratu fatir alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il al malaikati rusulan ulil ajnihati mathna wa thulatha wa ruba' da sauran surori ya ratsa tsakanin wasu surori kuma da su alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi sami'u du'a alhamdulillah bal kaza sannan kuma ya rike wasu surori da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sai me walhamdulillahi rabbil alamin to ballantana ka ce subhanallahi wa bihamdihi sai sa qur'ani ta fasabbih bihamdi rabbika ka da tasbihi da godiya to shi ne a aradu da kansa yana tasbihi da godiya ga Allah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu mala'iku karan kansu suna tasbihi su ma kenan wa yusabbihu al-mala'ika min khayfatihi don tsoronsa don tsoron Allah mala'ika tasbihi yake akwai yazo a cikin asari mala'ikun da suke rike da al'arshin Allah da aka ce samaniya takwas suna wa ya hamilu arshin rabbika fawqa yawma idzin samaniya aka ce sun ɗaga idonsu in sun saukar da idonsu don hawayen da yake kwaranya idanunsu don tsoron Allah za ka ɗauka wasu manyan tekuna ne suka fashe suna cewa ya ubangiji duk da haka ba mu ji tsoronka yadda ya dace mu ji tsoronka saboda haka Allah abin tsoro ne mu ba mu sansa ba ne shi yasa muke tsoronsa muke ɗaukan addininsa ba komai ba muke ɗaukan addininsa irgili ne muke nuna ba sai mun amsa kiransa ba amma Allah da kansa da ya zo magana kan mala'iku in ban manta ba a suratul nahl yace ya khafuna rabbahum min fawqi wa yaf'aluna ma yu'marun wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahu wahid har inda yake cewa wal hudinu wasiba fa ghayra Allah tattaqu mala'iku da kansu Allah ya na rabbahum min fawqi suna tsoron ubangijinsu wanda yake sama da su saboda haka Allah ba karamin abin da bane duk wanda kaga ya mutu fa Allah ne ya kashe shi to shi da kenan anan Allah madaukakin sarki yace wal mala'ikatu min khifatihi kuma aka mala'iku suke tasbihi don tsoron Allah madaukakin sarki min khifatihi don tsoron shi Allah din wannan kenan ah, ibn Abbas yace tsoron da mala'iku suke yi wa Allah laisa ka haufi ibn adam ba yadda ɗan adam yake tsoron Allah ba la yi alfa man ala mini wa man ala tsari su mala'iku don tsoron Allah babu wanda yake sanin wa yake babu wanda yake sanin wa yake dama na wa yake haguna don tsabagen yadda suke tsoron Allah madaukakin sarki shi yasa ma qur'ani ce la a asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun Allah ce wa yafsulu sawa'iqa Allah yana turo walƙiya ku bude windojin nan as-sawa'iq Allah yana turo as-sawa'iq yana iya ɗaukan tsawa yana iya daukan walƙiya amma magana mafi inganci as-sawa'iq tsawa ne amma baya zuwa tsawa shi ɗaya yana haɗe da me walƙiya tsawa ce da walƙiya Allah yana aiko shi takanas fa yusibu biha man yasha'u sai ya samu biha da wannan tsawa Allah yana turo tsawa mai walƙiya musamman don wani a birni yake a ƙauye yake a ƙasar turai yake a afirka yake a ƙasar laraba yake takanas Allah yadda kaga ana iya harba nukiliya wa wani ba Allah yana iya harbo tsawa da walƙiya don ya yi attempting ɗin wani kuma duk wanda Allah ya attempting ɗinsa sai ya same shi fa yusibu hama man yasha sai tsawar ta samu wanda ya so galibi in kaga ai tsawa din nan mai karfin nan da walƙiyar to akwai wanda Allah ya buge sai dai ba tabbas a garin ku ba ba tabbas a lakal gaman ku ba ba tabbas a jihar ku ba ba tabbas a ƙasar ku ba amma akwai wanda Allah ya kashe ne fa yusibu bi haman sha wannan tsawar sai ya samu wanda Allah ya so lokacin da tsawar za ta je ta buge su wa hum yujadiluna fillah suna jayayya akan lamarin Allah abin da jauzi cikin zadul masir ya ce wannan ayar akan wata sauka ya kama ganganu guda uku magan farko ya sauka ne akan wasu kafirai biyu ɗayan arbat ibn qais ɗayan anan ibn dufai sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna son su kashe shi sai suka yi plan ɗayan ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za ka boko aran ran a baya suke ta ta'asar su sai ya zo ta gaban annabi kamar mai tambaya sai ya jawo kai din annabi zuwa gare shi ɗayan ko sai ya zo da sanda ta baya da takobi ne sai tari annabi ya kashe annabi ta baya sun zo suna ƙoƙarin wannan annabi ya fito kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane niyyar sai ta allama fini hima bi mashi ya Allah ka gama mun su da abin da ka so shi arfan kawai sai Allah ya turo tsawa take har an ɗauko tsawar take har ta ɗau hanya take a kansa da kimtawar ido kawai shi kina sai tsawar ta buge shi kawai sai ya ƙone galibi bugun tsawa za ga mutum ko da ciwo ya ji ga akwai ƙunar wuta wuta a wurin shi kuma amir abinan da ƙasa ce ta abinan da shi ta rubuta da shi ya mutu sai Allah ya saukar da wannan ayar yana bayani cewa wa yursilu sawa'iqa Allah sai turo tsawa fa yusibu biha man yasha'u wa hum jadiluna bila don duk wanda yake yunkurin kashi annabi ai fada yake da Allah dan annabi wakilin Allah ne shi wannan abinan arbat dan uwa ne ga labid ibn rabi'a ta bangaren kuwa magana na biyu suka ce wani mutum ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake wa annabi tambayar izgiri yana cewa ya Muhammad ne an ilahika ba ni labari akan Allah na ka dame mu Allah Allah a yaƙutun ruwa a zahabul ruwa Allah da yaƙutu aka yi ko Allah naka da zinari ne ko da yaƙutu ko da roba aka yi sa ko da karfe ko da dalma sai ka tambaye izgili take sai Allah ya buge shi da tsawa sai ta kona shi sai wannan aya ta fito tana ba da wannan labarin wannan shine maganar sai na Ali bin Abi ya yace mutumin ma ba yahudi ne anas ibn malik eh, eh, shi kuma a ƙarƙashin wannan yace annabi ya tura dan ah, aike ne zuwa ga wani fir'auna daga fir'aunonin larabawa zuwa ga wani sarki a kira sarkin zuwa ga Allah sai sarki yake jin bakin dan aiken yake cewa Allah kudin na zinari ne shi ko na tagulla yana izgiri da Allah shi shikenan eh, sai ya fara wannan magana sai yake in baka sani ba ka je ka turo muhammadu naka ya zai bani amsa yana komawa a takaicen takaitawa sai Allah ya buge shi da tsawa dan ma ya zo yana gaya wa annabi ya rasa gashi gashi ba sai annabi ta ah, ai Allah ban labari kana bar wurin sa Allah ya buge shi fa yirsilu sawaika fa yusibu biha man sha'u Allah ya riga ya aika tsawa ya halakar da shi magana ta uku su ce wani mutum ne musanta alkur'ani ya kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da wannan tsawon ya halaka shin jama'a duk wanda tsawon ya halakar da shi kenan ba mutumin kirki ba eh, tsawa ya zama ajali mutum iri biyu ne akwai wanda dama yana da hard attack an gane ko ko yana da abunan karar tsawar shi kenan sai firgitar da shi sai Allah ya kaddara ajalinsa ya bi wannan ba a cewa mutumin banza ne ina fata an gane don shi Allah ya kaddara ajalin sa ka yadda wani zai iya jin karar tashiwan bom jinin sa ya hau ko na makamancin haka amma wanda walƙir ya zo ya buge shi direct kawai ya fasa shi to kai wannan fihi na fihi jama'a eh a ga amma don a abai ya firgitar da shi ya fado daga kan bene ya fado daga kaza wannan duk baya daukan abin amma in direct abin an aiko takanas kansa ya fasa shi ya masa kuna fa yursilu sawa'ika fa yusibu biha man sawar takanas aka aiko dan shi to kaga wannan ba mutumin kirki bane wa hum jadiluna fillah suna jayayya akan Allah suna kareta shi suna kareta girman Allah sai ubangiji ta'ala ya ce wa huwa shadidul mihal ko shi Allah mai tsananin hila ne dan ce hila shadidul akhdh mai tsananin damka ne mai tsananin kamawa ne inna farsha rabbika la shadidul magana sana'a ali shadidul akhdh A maganar zuhal daga ibn abbas kuma allah mai tsananin talala ne da tarko ga mutum ya warware makircinsa ya halakar da shi ko ka ce allah mai tsananin ukuba ne eh, ko kuma ka ce allah mai tsananin karfi ne yadda mujahid ya ce wa shadul mai hal yani shi allah mai tsananin karfi ne ko wa mai hal? allah mai tsananin riko ne da kuma ɗaukar mataki wannan ayoyin Allah yana jan mu yana nuna mana lalle lalle shi Allah shi bi cancantar mu ji tsoron shi ba wanda ya dace mu ji tsoron sa irin Allah saboda haka insha Allah ta'ala za mu takaita a nan mu ba da minti ɗaya zuwa biyu zuwa uku malam saifu daula imam masjid abi huraira ya tofa mana albarkacin bakinsa akramaka Allah bismillah matso da kullum شكرا يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله da farko dai mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya arzuta mu da wannan wata mai alfarma wata kuma a wannan yini mai albarka yini juma'a ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin su baki daya da fi da mu da muke ah, alhamdulillah mun tsinci kanmu cikin wani yanayi wadda babu irin wannan alkhairai a tattare da mu amma sai shi malam ya ba da lokacinsa da dama da rayuwarsa akan don ya isa mana sabon ubangiji irin wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da ladarsa da shi da zuriyarsa da kuma iyayensa da baki daya asirar makalla malamin ya ce dan faɗi kalma ko guda ɗaya kalmar da zan faɗa mafi yawa ban wuce gode masa a kan tsayuwa da jajircewa da yake yi wajen karantar da mu addinin musulunci da kuma fitar da sabon ubangiji Allah madaukakin sarki don ni a rayuwa na ban ga mai son karantar da addini da yadawa ta ko ina kamar shi ba kullum muna masa addu'a muna roƙon Allah ya tabbatar da shi akan haka kuma Allah ya tsaye da shi kullum abin da nake tunani ke cewa to ranar da babu malama zai wani aiki kullum tunani na ke domin ba za mu iya yi ba to amma muna roƙon Allah na ɗaukacin zargi ya amfanar da mu da shi Allah ya sa rayuwa ce mai amfani ah, jawo hankali da zama na kan abu daya yanzu ma da ya karantar da mu ayar da yake cewa mala'iku suna tasbihi su ma min khifati dan tsoron ubangiji har ma da ke ce mana mala'iku da suke dauke da al'arkin ubangiji idan suka daga kansu sama suna zubar da hawaye tamkar kogi don tsoron allah madaukakin sarki kuma mun san fa su fa da wuta da aljanna su ba business sun zuba ne ba yi wuta don su ba bare a ce za su shiga don allah da kansa yake su ba su sabon allah don Allah ya yi wuta ne gida ne na masu sabon Allah to ba ga mala'iku ka zo ga babu su babu wuta amma don tsoron ubangiji Allah madaukakin sarki suke irin wannan to mu muka fi kowa cancanta shi yasa lokaci bayan lokaci Allah ya kan zaki daddada mana ibadar da zai kara mana tsoron Allah shi ne azumi don Allah da yake cewa yan lazina amin kutuba alaikum siyam kama kutuba alal lazina min qablikum fi kiri la'allakum tattaqun don ku kare jinda da tsoron ubangiji Allah ba lokacin sarki da yazo gaba karshen magana akan maganan azumi sai ce kazalika yubayyinu Allahu ayatihi yubayyinu lakum ayatihi la'allakum la'allakum la'allakum yattaqun don tsoron Allah kun ga da maganar tsoron ba ya rufe mana da tsoron Allah yasa mu roƙi Allah ya sa azumi ya kara mana tsoron Allah lokacin sarki mu roƙi Allah ya tabbatar mana da tsoron Allah jiya ka ce tsoron Allah da aka ce tsoron Allah tsoron Allah ba komai bane wani abu ne guda biyu kawai ka aikata abin da Allah yake so komai wahalarsa ka bar abin da Allah ba ya so komai daɗinsa waɗannan shi ne abu na ƙarfi kuma yi amfani da wannan dama wajen addu'o'i wa kanmu addu'o'i wa al'ummarmu da iyayenmu addu'o'i wa ƙasarmu addu'o'i wa duniya gaba ɗaya kada ka taɓa ta addu'ar ka a iya kai kaɗai ko kasar ka Najeriya ko na a addu'a ne wa duniya gaba daya don ka ga musiba ne da ta shafi duniya ta shafi har kasar ka da take ciki domin addu'a Allah ya yi mana wannan cuta na coronavirus da wasu dukkan cututtuka da musibu ma a kasar musulmai da kuma na Najeriya da kuma duniya gaba daya shi yasa da Allah ya ko maganan azumi bai gama ba yana karɓa da labarin kan azumi ko sai kawo maganar addu'a ko za su alaka ibadi عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا إلى الله يجوز دمي مروجي الله سبحانه كذوب دباكي في الدعاء kayan sujjada kai addu'a ka karanta Qur'ani kai addu'a mu dage da addu'o'i da mu da iyalan mu da ƴaƴan mu a gidaje ubangiji ya fitar mu wannan hali da muke ciki Allah ya mana barka ma wa ya fara sunna jazakumullahu khairan to mu karanta fatiha mu wannan salati mu ko ubangiji Allah madogari